Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Ta jama'a Assalamu alaikum. akwai alamu da ke nuna cewa koriya ta arewa ta yi gujin makamin nukiliya a karo na shida da tsakar ranar yau lahadi a gogon yankin a cewar gwamnatocin koriya ta kudu da japan da kuma sauran kwararru da ke nan amurka masana a fannin lura da motsin ƙasa na amurka da china sun ce sun ji rugugin ƙasa mai karfin maki 6.3 a yankin pongeri da koriya ta arewa ke guje-gujen makamanta mintuna biyar bayan haka ne kuma kwararrun suka ce sun ji kara girgizan ƙasa da karfinta ya kai maki biyar wanda ake kyautar zaton cewa karar gurgujewar ramin da aka dasa makaman nukiliyan ne bayan da aka harba shi jeffrey lewis kwararre a cibiyar nazarin yaƙi da yaduwar makaman nukiliya ta james martin ya ce san bai zai mamaki ba idan aka ce kore ta arewan ta mallaki fasaha kera babban makamin kare dangi wannan gwaji na baya-bayan nan na zuwa ne sawa'i kaɗan bayan da ƙasar ta kore ta arewa ta ce ta yi nasarar kera babban makamin kare dangi na hydrogen bomb wanda za a iya dasa shi a jikin makami mai linzami da kan iya tafiya daga wata nahiya zuwa wata shugaban amurka donald trump ya kwashe yini guda yana ziyartar waɗanda bala'in guguwar harvey ta ritsa da su a jihar texas inda ya kuma ya da zango a yankin lake charles da kuma jihar louisiana shugaban na amurka bai yi jawabi a bayyana jama'a ba amma ya gana da waɗanda guguwar ta shafa inda ya yi musu alkawarin cewa gwamnati za ta kawo musu ɗaukin gaggawa a ƙarshen makon da ya gabata ne guguwar habi ta sauka a jihar ta texas inda ta ɗaiɗaita yankunan da ke gabar tekun jihar sannan ta zubar da ruwan sama da ba taɓa ganin irinsa ba a kudu maso gabashin jihar da kuma wasu yankunan jihar louisiana da ke makwabtaka da jihar a farkon ziyarar tasa shugaba trump ya yi jawabi a gaban wani taron mutane da suka haɗu a gaban wata mujami'a da ake kira first church parliament. wannan ce dai ziyarar trump ta biyu a jihar ta texas cikin mako guda wacce ta mai da hankali wajen yin jaji ga mutanen da suka tsira daga guguwar a birnin houston war gida melania trump ce ta rufawa mijinta baya a lokacin wannan ziyara wacce ya kai a jiya asabar halin da ciki kuma rahotanni daga jihar texas suna nuna cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan guguwar ya karu zuwa 44 ma'aikatar shari'ar amurka ta faɗa a wani bahasi da ta gabatar a gaban kotu cewa babu wata hujja da ta tabbatar da zargin da shugaba donald trump ya yi akan tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe cewa ta yi kutse domin tatsar bayanai a harkatarsa ta trump tower da ke new york a bahasin da aka gabatar a ranar juma'a ma'aikatar shari'ar ƙasar ta ce hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da sashen shari'a da ke ofishin hukumar tsaron ƙasar duk sun ce ba su ga wata shaida da ta jibinci zargin da shugaba trump ya yi a shafinsa na twitter ba wato a ranar hudu ga watan maris din shekarar nan na cewa gwamnatin tsohon shugaban amurka barack obama ta tatsi bayanansa gabanin zaben da aka yi a bara a wancan lokacin shugaba trump ya rubuta a shafinsa da twitter cewa abin kunya na gano cewa obama ya tatsi bayanan tattaunawa ta ta waya a gidan trump tawa kafin wannan nasarar da muka samu amma babu abin da aka samu Trump ya ci gaba da cewa shugaba Obama ya kasa ya yi kasa a gwiwa da har tun da har ya kai ga tatsar bayanan wayata a lokacin muhimmin zabenmu Wannan daidai yake da abin fallasar nan na Nixon Watergate. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce akwai bukatar a yi wa fannin shari'a ƙasar gyaran fuska bayan da kotun kolin ƙasar ta wato ta soke zaben da ya bashi nasara a watan da ya gabata. inda aka yi zargin tafka maguɗi. a karo na biyu kenan cikin kwanaki biyu shugaba kenyatta yake caccakar kotun inda ya zarge ta da yin watsi da ra'ayin jama'a kasar bayan da ta soke zaben kenyatta ya yi ta marasa daɗi akan kotun inda yake ma tambayar shin waye ya zaɓi alƙalan kotun yana mai cewa lalle akwai kurakurai a fannin shari'a kasar kuma lokaci ya yi da za a gyara shugaban na kenya ya yi waɗannan kalaman ne a kafar talabijin a fadarsa da ke nairobi babban birnin ƙasar ita dai kotun kolin kasar ta soke zaben ne bayan da ta tabbatar cewa an samu kurakurai ta gefen hukumar zaben kasar sai da didda korafin da yake yi a ranar juma'a da ta gabata shugaba kenyatta ya ce zai bi umarnin kotun duk da cewa a gashin kansa bai amince da matsayar kotun ba shugaban yan adawa raila odinga ne ya shigar da karan neman a soke zaben yana mai cewa yawan kuri'un da kenyatta ya samu da suka kai miliyan 1.4 duk na bogi ne. a wani labari na daban kuma a ƙasar da kenya 'yan sanda na can suna ƙoƙarin gano musabbabin abin da ya haddasa wata gobara da ta halaka wasu ɗalibai mata su bakwai a dakin kwanan ɗaliban ministan ilimin ƙasar fred matiyangi ya tabbatar da mutuwar 'yan matan waɗanda suka fito daga makarantar moy girls high school da ke nairobi babban birnin kasar 'yan sandan sun ce suna ƙoƙarin su ga ko akwai alaƙa tsakanin wannan gobarar da wasu 120 da suka faru a bara. aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Atiku Bagudu ya yaba malaman makarantu a jihar saboda ƙwazonsu a ci gaban harkokin ilimi. Gwamna Bagudu ya yi wannan yabon ne a bikin bude wani taron ƙara juna sani da hukumomin jihar ta fuskar ilimi suka shirya domin ƙara kimtsa malamai kan wannan tafarki. Bayan bude taron ne wakilin sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da gwamnan kan batutuwa da dama da suka shafi ilmi a jihar Kebbi. Farin ciki da cewa da ni da mataimakin gwamna an gayyace mu domin mu ƙara mu'amala da malamai masu taimaka muna a makarantun ne da cewa kuma kowane fage na ilmi yana da amfani kuma shi ƙara juna ilmi babban abu ne cikin tsarin ilmi saboda hakan da ka koma ga Allah baka ƙara samun ilmi ba kullum kana iya karuwa da wani na kuma ya musu godiya ga irin kwazo da taimaka namu da suke yi na gyara da muke yi na bangaren ilimi domin makarantun mu su inganta yaran mu su samu ilimi mai albarka Ran kai da to mun ga dai wasu gyare-gyare da an kai ga wasu makarantun. Eh. Ah, to amma akwai wasu makarantun da ba su da kayayyakin aiki musamman kayayyakin na'urar aikin kamar sciences gaskiya ne ko da muka zo kusan kowace makaranta na bukatar gyara babu kayan aiki cikin azuzuwa babu kujerun zama kuma ginonin masu lalace kuma malamai da 'yan makaranta abincinsu bai wadatu ba kuma duk abubuwan ga ba za mu iya yanzu ba lokaci daya don haka dole muka fara tsari yadda za mu yi su don ya kasance cikin ɗan lokaci kaɗan mun samu kowace makaranta mun inganta ta yadda ya kamata makaranta ta zama don haka muna kiyaye da cewa lalle ba mu gama aikin da muka samu gaba ba amma yana nan kan hanya to da shike su ma malamai ɗin ranka da wasu su suna koke da cewa ba ba su wasu yan allowance allowance sun su ba wajen shekara biyu wato kamar kuɗin hutu eh. magana take ranka mutane suna ta maganar kudin hutu kuma gaskiya ne duk hakkin wanda aka ɗauka aiki gaskiya ne amma cikin abin da muke ta yi da muka zo shine tantancewa saboda an sa mutane cikin sunayen malamai da yawa waɗanda ba malamai ba ne to wannan kuma ya sa duke gwamnati da ya kamata a yi amfani da ita wajen hake hakkin malamai da ma'aikatan gwamnati ana watsar da ita ga waɗanda bai kamata ma suna ciki ba wannan tantancewa shi ya kawo tsaikon biyan wasu daga cikin wasu an biya amma kuma wasu daga cikin kudaden hutu don sai mun san waye malami kafin a baka kudin hutu wannan ya yi shahuwan ma makarantun nan firamare amma kamar da aka yi bayani nan har abin da ba a taba yi ba na eh, gudanar da wanda aka kara ma girma a biya shi albashi ne har shi ma an fara amma saboda wannan gyara da muke yi mu tabbatar da malaman da suke malamai na kwarai waɗanda sun cancanci su zauna cikin makarantun da mu su suke makarantun da mu da an ƙara wannan kuma za a biya kuɗin hutu da duk abin da ya kamata da kuma irin ma kuɗi na ci gaba da ƙara ilimi da ci gaba da karatu da kula da gidajensu da kula da hakkokinsu waɗanda gwamnati ya kamata ta kare don bai kamata a ce kana aikin gwamnati ba ko kana malami amma kuma ba a yi hake ma hakkinka amma ba a iya yi in banna ta yawa ciki. sanata atiku bagudu na jihar Kebbi kenan Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. An yi kira ga waɗanda Allah ya huwa cewa su taimaka domin kawo ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata. Hakimin Jalingo a jihar Taraba Alhaji Lamido Abba Tukur ne wannan kira a wata tattaunawa da ya da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Hakimin ya bayyana damuwan ganin yadda wasu iyaye suke gwammace tura 'ya'yansu musamman mata zuwa tallace-tallace maimakon neman ilimi. a gaskiya ba abin da ya addabe mu na kai mu baya kamar yadda ba a kula da ilimin 'yan mata ba musamman wasu iyaye sun ɗauka in kana da yarinya ko mace ta zama abin neman kuɗi wadda za a ta bata wasu abubuwa na abin da bai kai komai ba irin tallace-tallace hakika gwamnatoshi da dukkan masu faɗa ji musamman a yankinmu na arewa ana nan ana fama da yadda 'yan mata za a ba su ilimi a wurare da dama ana ba wa 'yan mata ilimi kyauta ba wa mace ilimi kamar ba wa al'umma ne ga baki da ilimi kuma abin mamaki ya'yan mukan haife su yawan yawan zama da suke a gidajenmu da mata suke uwaye ne suke renon su kuma ya zama mace ba da san haguwar zan dama ba ya kake sammani ya'yanka za su zama tarbiyyar nan shine al'umma duk al'umma da take da tarbiyya ta zama al'umma na kure al'umma ta gari mu yi koyi da yadda duniya take a yau wadda duniyan ta sami shi gaba ta mata muna gani a amerika kwanan nan gwagwarmaya aka yi tsakanin mace da miji wadda ba yadda ba kai ba muna gani ko a taraba state nan akwai matan ta fita ta siya gwamna to duk abin da mace za a kashe namiji zai iya mace za ta iya yi har ma wasu ke cewa iya fi namiji wadda mu maza ba mu yarda ba yau muna kira ga 'yan matanmu don allah iyaye musamman su ba da hankali ta wurin ba wa 'yan mata ilimi a daina tallashe-tallashe ba addini ba ne ba al'ada ba ne ba al'ada mai kyau ba kuma bai shafi addinin ba addini ya hana a sani kuma ranar gobe allah zai tambayi kowa yadda ya riki kayansa 'ya'yan nan allah ya bamu ne don ya zama mana abin da zai tambaye mu a kai kuma gaskiya ko a akidanshe ko a halaye na yau da gobe muna gani 'yan matan nan sun fi mana maza kusan kula da iyaye da ba da tausayi su haka mata iliminsu ya zama wajibi muna kira ga dukkan iyaye musamman a jalingo yau muna haɗe jalingo ya zama birni wadda babu mutumin najeriya da babu a jalingo yau mu yi koyi mu yi abu mai kyau ya zama al'adarmu yan matanmu muna son su fi mazanmu karatu don muna son mu ji mu ga asibitoshinmu ya zama dukkan likitoshin mata ne ya za su fi tausayi za su kula da hal amin han amin kuma matayenmu da yake akwai al'adu da addinai da bai yarda wani namiji ya taba na mace ba to yawan yawan ilimin mu ya kamata musamman ta gurin asibiti zai zama in mata ne to akwai tausayi akwai kulawa don yan matan mu don allah iyaye muna kira a bawa yara a sa su makaranta a hakura da yadda al'amari yake kuma na tabbata yan mata ai abin biyan kuɗin su daban da na maza ana ba su ma kyauta kuma ya kamata a haɗa kungiyoyi duk kungiyoyi ba kungiyoyin da ba na gwamnati ba a rika samun su su ci gaba da wannan kamfen da kuma tallafawa muna kira ga masu hannu da shuni idan akwai 'yan arika duba 'yan matan mu nan wadda take kokari don allah ɗauki ɗawainiyanta idan iyayenta su ba da wadata so ina gani Eh, za mu fara neman jama'an mu haɗu don dubawa da kulawa da makarantar 'yan matanmu in ko wanda ta samu shi gaba al'umma ya kamata ta haɗa kai a bawa yarinyar nan dukkan Eh, nau'i na taimako na ta gama makaranta musamman idan sun ɗauki hanyoyi ta injiniyarin da likita da lauya da duk wani abu wanda zai zama amfanin mu ne ya kamata mu mu tausaya musu su sani kuma mun damu da iliminsu wadda kuma su san mu ne za su aiki za su yi mana hidima nan gaba to ina kira da babban murya don allah muhimmatu mu daina barin 'yan matan nan a talla talla ba al'ada mai kyau bane ba kuma addini mu bane ba kuma abu ne na kirki ba don allah wannan tarbiyan a bar shi don ya lalata 'yan mata da dama ya bar 'yan mata a hannun waɗanda ba su kai ba ba su ma isa su wa yarinya magana ba su ɗauke su su kai su wasu wurare da ba kyau ya kamata a daina yana ba wa ma dama har wasu su yi amfani da 'yan matan nan ta wajen haddasa abubuwan da ba kyau a sa hijabi a ɗana bom a je a tarar a cikin jama'a wanda ba ta sani ba ita ma an yi amfani da kwakwalwanta wanda iyayenta ne suka bari a yi amfani da ita haka no haka makaranta da bawa mashi ilimi ya zama wajibi a gare mu dole mu haɗu mu yi kokari mu ba su duk support da ya kamata su yi karatu allah ubangiji ba mu ikon gabatar da wannan mu da kuma sa 'yan matanmu su gane su yi karatu to allah ya musu albarka allah kuma ya ganar da su allah ya ba su ilimi mai albarka Za mu sake koma jihar Kebbi inda hukumomin kula da ilimi a jihar suka shirya wata bita ga malaman makarantu daga sassan jihar daban-daban waɗanda suka amfana da ilmin aiki da na'ura mai kwakwalwa. Har yanzu ga Maryam Atu Muhammad. Gwamnatin jihar Kebbi Najeriya ta gudanar da wani kwas game da ilimin kwamfuta ga malamai 200 domin su koyar da ɗalibansu. kwamishinan ilimi alhaji muhammadu magawata allero ya bayyana cewa gwamnati ta yi la'akari da cewa a halin yanzu hukumomin shirya jaraba musamman jam sun mayar da jarabawar ta hanyar kwamfuta ga kaɗan daga cikin jawabin da kwamishinan ya yi a wajen taron Ina ta canza ta koma kwamfuta ko mice aka iii to aka zo da malaman makaranta sun gaba-gaba wurin sanin wannan shi yasa na girma gwamna ya bada dama ya bada kudade a zuwa dauki malami ɗari biyu a fara da su su ma sun jirga su ci gaba da koyar da mutane har zan jiha mu ta samu ɗaukaka kan kwamfuta abin da shaye malaman makaranta kowane kwas ka ɗauka daga yau kowane kwas yana soyayya ne kowane din da gama ne makaranta ya zo karatu to ba abin nan gaba da shi ko ba duk da haka da shi wani kira za ka yi wa su da za a koya musu wannan kwamfuta aikin kiyan da muka yi musu cewa su tabbatar da cewa sun su na makaranta ne kullum suna fake da aikin su su tabbatar sun zo cikin lokaci sun koya kuma sun koma gida su koyar kazalika na samu zanta da darakta ta cibiyar samar da horo na ma'aikatar ilimi ta jihar kebbi hajiya asamawa alkali wadda ta bayyana abin da ya jawo hankalin ma'aikatar kamar haka gaskiya yanzu in ke duba babu wani sha'ani wanda zaki ba tare da harkar kwamfuta ba saboda haka kamata ya ce malamai sun iya sun koyar da ma yara amma idan malami bai iya a sassan kwamfuta to ya za a yaro shi sannan gwamnati na son a mai da hankali gaba da mu zama daidai da kowa a duniya so ba mu iya yin haka nan sai fa an koya komi inda za mu communicating with the world to yanzu kamar kananan hukumomi nawa ne kuka zakulo domin su gudanar da wannan training kowane mun sabi kasu muna da zon shida zon shida kuma kowane wuri akwai local government ciki so kowane zon sun kawo mutanen su kamar nawa na mutanen Ko kowace makaranta abinda mun gaba ɗaya mun ɗauki mutum ɗari biyu to start with saboda haka kama a ce argungu muna da mutum talatin da nan birnin kebe arba'in banzazon muna da talatin ya zuru muna da arba'in haka muka yi muka haɗa ɗari biyu ko ina a yi tocin kowace makaranta daga ƙarshen idan suka kammala wannan training ɗin ta yaya za ku yi ku gane da cewa su malaman sun ƙwarya ko kuma sun fahimta abin da aka karanta shi su aka koya musu a kusan kowace makaranta akwai kwamfuta amma mai kula da ita da kyau wanda ya iya ta ya koyar ma yara shi ne na ake bukata to shi na waɗanda sun ka iya su ƙara iya wanda bai iya ba shi iya wanda adda shi ƙara iya wanda bai iya yanzu mun yi kiretin daga nan na sadu da ɗaya daga cikin masu gabatar da kwas ɗin malam umar ibrahim birnin tudu inda ya maganta game da yadda taron horaswar ke tafiya kamar haka. alhamdulillah gaskiya an gabatar da wannan kos kamar yadda ya kamata domin mafi yawancin malamai da suka zo a wannan wuri wasu ko dama ba su da ma ilimi abin da ya shafi wannan kwamfuta din amma kuma zuwansu a wannan wuri alhamdulillah mu mun ga yadda suke fama wurin operating din wannan kwamfuta da kuma jarabawa da muka ba su gaskiya an ci jarabawa sosai da tj ma sun yi ta comment suka ci gaskiya sun yi farin ciki game da wannan samina kuma an samu ci gaba kwarai da gaske za ka yi wa gwamnati domin ta da ci gaba da gudanar musu da to ina mai ƙara kira ga gwamnati da cewa wannan samina da aka yi da kuma ilimi da aka ba su na tsawon kwana biyar ba shi zai sa ya kasance abun da suka koyi na kwamfuta ya fa'idantu a gare su ba illa dai ya kamata a ce a kowane makarantu a sa na'urori ta kwamfuta a inda malamai za su ci gaba da watan muraji'a abinda aka koya musu a wannan wuri kuma ya kasance ana shirya ire-iren waɗanga saminoni domin a ƙara ilmantar da su game da ilimi na kwamfuta game yanzu ita duniya ta koma duniya ta kwamfuta to in ba haka aka yi ba dole a dinga samun akasi a makarantunmu na boko su ma malaman da suka halarci taron horaswar ba a bar su a baya ba a fagen nuna godiyarsu game da namijin kokarin da gwamnatin jihar kebbi ta yi tare da alkawari cewa za su ilmantar da ɗalibansu don jin ƙarin bayani ga ɗaya daga cikinsu. sunana malama aisha ahmad gwando daga Gwamnan girls unity college birnin kebbi mun ji daɗi kwarai wannan tiri saboda ya ba mu dama ta sanin abubuwa daban-daban kamar kin ga wurin microsoft excel gaskiya mun ji daɗi sosai saboda yanzu kin ga mun san yadda za mu sa shi ga kwamfuta mu fidda score ɗin yara mu yi average mu hidda total mu hidda position cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba tare da mun yi shi manuwali ba sannan kuma wurin microsoft word shi ma yanzu an koya mana yadda za mu typing rubutu komi yawan shi mun san yadda za mu yi shi da kuma ka'idodin da za mu bi wurin yin shi gaskiya malam man sun yi kokari sosai na ba mu wannan ilimi saboda gaskiya daidai gwargwado zan ce 99.9 dinmu sun fahimci abin da malaman ke koyarwa saboda sun iya koyasuwa da shike ke yanzu kin samu wannan ilimin su kuma ɗaliban naku kuma yaya za ki yi da su in kika koma makaranta insha Allah idan na koma makaranta zan yi kokari in ga cewa na samu principal wannan e-library da aka buɗa mana a ba mu dama mu rika shiga ciki tare da yaran mu idan mu ya zo wurin practical aspects na computer domin su ma su samu abin da suka sani dangane da shi Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, nigeria. Daga jihar Kaduna kuma wani tsohon malamin makaranta Alhaji Ahmed Muhammad ya yi kira da a sake dawo da makarantun horar da malamai da ake kira Teachers Colleges ganin irin koma ba da ake samu ta fuskar ilmi saboda karancin ƙwararrun malamai. Alhaji Ahmed wadda ya yi wannan kira a hira da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya fara ne da duba wasu matsaloli da ya kula da su a tsarin ilmi a yanzu. To akwai abubuwa wanda na fahimtar daga yara na yanzu da suke zuwa makaranta. na fahimta babu kusan abu uku na farko an cire geography wato Uh, labarin ƙasa kenan ko yanayin kasa uh, ah, na lura babu shi domin na san lokacin da muke nan ana koya mana ni ma lokacin da na zama malamin makaranta ina koya ma uh, ah, yara na domin abin da ake so yaro ya fara tashi da sanin abin da yake garinsa da abubuwan da suka kewaye garinsa saboda haka ina iya tuna farko da na fara ɗaukan yara a nan makarantar ita kanta ne muka fara zagayawa muka ga faɗinta muka ga a gabas da ita menene a yamma da ita menene a kudu da ita menene a gabas da ita menene to kaga muka yi wannan sannan muka dawo muka ga a ba misali menene da menene abakwa abakwa ta yi iyaka da wane ne a gabas ta yi iyaka da wane ne a yamma ta yi iyaka da waye a arewa ta yi iyaka da wane ne a kudu sannan kuma muka duba mu ga shin misalin abakwa akwai rafi akwai dutse akwai tafki da iri-irin waɗannan abubuwan da in sun aka girma aka je geography duk ana yin maganar su muka fara da shi to amma yanzu na fahimta cewa duk waɗannan an cire haka ma na fahimta cewa an cire history haka ma na fahimta an cire eh, health education eh, ilimin lafiya a lokacin ba shi akwai wani suna da ake kiran shi a lokacin na manta ah, da shi yanzu duk ka gana ga an cire su to irin waɗannan abubuwan ya kamata a kawo in ana koya mutane geography su fara da makarantar su fara da makotan makarantar su fara da garin su kaga za su fi ganewa don ka fara nuna musu da abin da suka sani tun suna 'yan yara kaga zai shiga cikin kwakwalwansu za su tashi da shi saboda haka in an ƙara musu wani abu a kai kaga za su karu da shi za su like shi za su yi amfani da shi so ina ganin in an dawo da irin waɗannan gaskiya zai kara inganta ilimi a Najeriya sannan babban abu gaskiya da aka cire shine teachers college teachers college da aka cire shi ba karamin na kasu ne aka yi ma ilimi ba domin mu yanzu muna zamanin siyasa ne in wani ya ciya mu na lokal gama ya hau sai ya cawo 'yan siyasa mai wanda ma secondary su kawai ya san komi ba ya ci bai ci ba sai a sa shi malamin firamare to kaga ba abin da zai kawa bai san yadda ake kama sha'anin koyarwa ba bai san yadda zai Eh, kakkarya ya tsatsa ga manhaja ya koyar da yara ba shi kawai abin da ya zo ya karanta a littafin kuma ya koya musu sai ka ga abin ya zama dim babu wani cikakken bayani yaro ya tashi kawai sai a yi mashi jaraba a ce ya ci ko bai ci ba shi kenan ya wuce to bayan haka wani mataki za ya ɗauka don a gyara al'amarin sannan kuma a iya inganta rubutu da karatu na yara eto eh wannan abin da yake faruwa kamar yadda na ce an cire teachers college kaga teachers college ina idan ka je za a nuna maka yadda za ku koyar da turanci za a koya maka yadda za a koyar da lissafi sannan za a koya maka yadda za ka koyar da sauran abin nan sannan za a koya maka menene ka'idojin ilimi za ka san su duk a teaching college to kaga in ka zo aji in kana koyar da turanci ne za a koya maka ah, ah, ah, step na farko da step na biyu da recapitulation da tambayoyin da za ka yi ma yara da kuma barin yara su yi tambayoyi a kansu da kuma maimaita abubuwan da ka koyas ta gane ko duk in ka yi wannan sannan kuma bayan ka maimaita ya za ka yi ka ba yara homework in ka ba su ya suka, suka dawo da shi ya za ka makin nashi sannan kuma ya za ka sake maimaita ka tabbata cewa homework din nan da suka yi sun fahimce shi sosai to kaga in ka zo ka kawo wani wanda bai da ilimin wannan duk bai san wannan ba to shi yasa za ga kamar yadda ya ce dan secondary school ya ci ko bai ci ba an zo an sa shi malami saboda haka ya kawo gundarin abin ne kawai ya nuna ma yara ba su fahimce shi ba ba su komi ba in an zo jaraba shi zai nuna musu yadda za su sa amsa wannan ya ci wannan bai ci ba shi kenan saboda haka in ka fito da shi daga aji ka zo da shi waje yanzu in ka samu wanda ya gama secondary school ka ce mishi ya rubuta muka wasiƙa yana neman aiki a ma'aikatan gona wallahi sai ka sha mamaki Masu haro da wannan rahoton Allah kama karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dodore da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.